Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na ka ka ba Ku ke da Ku ke da Daga na fita Ban sake bacci ba Ban sake cin abinci ba Ban kuma gaya wa kowa ba na ce tun da dai ta ce onkul din nan na ranar farko shi ne ya kashe ta wai a'a bai kashe ta ba wai za ta iya yiwuwa wai in ya ɗau miliyan biyar ɗin zai ni Hanifa. Already ya fi sati biyu da kashe Hanifa. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar. Muka kuma yi alkawarin ɗorawa a inda muka tsaya tattaunawa da masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar. To sai dai baya ta haihu, inda a cikin makon aka samu rahotannin garkuwa da kuma kashe ƙananan yara da suka hada da Hanifa Abdullahi 'yan shekaru biyar da ake zargin mai makarantar da take zuwa a birnin Kano. ya yi garkuwa da ita ya kuma kashe ta da kuma 'yan shekaru takwas a Sama'u Shu'aibu da ake zargin masu garkuwa sun kashe bayan karɓar sama da naira miliyan uku kuɗin fansa daga wurin mahaifinta a Zariya. Wannan ba shi ne karan farko da ake garkuwa ka kuma kashe ƙananan yara a Najeriya ba, sai dai ya kasance karan farko da lamarin ya ɗauki hankalin al'umma. da ya yiwu ya kai ga ɗaukar matakin da zai kawo sauyi mai ɗorewa. Bakin da muka gayyata domin neman sanin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta sun hada da Hajiya Balaraba Abdullahi, 'yar fafatukar kare hakkokin mata da ƙananan yara, da masanin shari'a barista mai nasarar kogo Umar, da kuma Sheikh Mahajadina Sani Kano. Hajiya Balaraba Abdullahi ta fara da bayyana yadda ta ji lokacin da ta ji labarin mutuwar yara. na yi kuka kuma wallahi hankali na ya tashi saboda mu ne iyaye mata mm. idan har wannan abu zai dinga faruwa an ce mu tsare 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mun yi daidai gwargwadonmu an ce mu tura 'ya'ya makaranta domin su je su gano rayuwar da za su yi can gaba ko da bayan bamu amma kuma ya kasance daidai da makarantar ma yara sun je ma nan ma ana samun wannan matsala ya hankali na ba zai tashi ba hankali na ya tashi matuka saboda ni na rasa ma inda zan fara dafa ko ba naka bane an ce ka lene shi daidai da makwabcinka fa an ce kar ka yadda wani abu ya same shi na bakin ciki baka taya shi ba sannan wannan abun bakin cikin fa abin da ba. da bakin ciki ya fi faruwa a arewacin mu to ta ina za mu fara ina ake so mu kai ƴaƴanmu ya ake so rayuwarmu ta zama ka haihu kare ni ɗanka wani ya je ya ɗauke shi can bayan ya nemi kuɗi sannan kuma ya ce ya kashe shi saboda girman Allah wannan rayuwa shin wai hannun nan da ike kisan nan baya tunanin shi ma fa zai mutu idan ya mutu zai koma ga inda bai taɓa tunanin zai je ba ne yaro ƙarami yaro ƙarami bai san komai ba iyayensa su yi masa wanka su sa masa kaya su bashi naira goma su ce ka sai biskit ya tafi makaranta ana sa burin zai taso da wani wani irin tarbiyya mai mahimmanci a doron ƙasa sannan ka kama shi ka sace shi sannan ka ce kana garkuwa da shi kuma naka 'ya'yan suna nan a zaune tare da kai kana ganin su sannan a ce wai muna nan a ƙasan nan wai ana ganin abubuwan nan suna faruwa ai dole rai na hankali na ya tashi wallahi ina cikin tashin hankali kuma duk wata uwa ta kwarai dole ne ta san cewa wannan abin da yake faruwa da ɗan wani ko dan dan uwanta ko dan makwabci to fa kar fa ta fidda rai cewa nata ma yana iya faruwa da shi to bari mu ɗauko shi daga misalin wannan yarinya shekara biyar Hanifa da da ya faru a Kano. Labarin da muka samu daga wajen wakilanmu shine shi wannan shugaba ne mai makarantar da yarinyar nan take ciki kuma da ya ɗauke ta wai gidansa ya kai ta wajen matarsa. Ya kike kallon wannan abu? Wannan tashin hankali idan duk wata uwa da za ta ce ba ta samu tashin hankali ba wallahi ba mace bace. na yi kuka hajiya na tausa uwa yarinyar nan domin yadda ma labari suke zuwa yar kenan guda ɗaya da take sa hope sannan kuma malami for that matter malamin makarantar da take zuwa an biya ka ka, an baka amana fisa kuma ya kai gidansa wurin matarsa ya dauki yarinyar nan ya kai ta har gidan matarsa kwana da kwanaki ya yi wa matarsa ƙarya cewa wai uwarta ta yi tafiya kina ganin matar tana da laifi da bata yi tuhuma sosai ba ai laifinta ba zai yiwu ba a ce tana da laifi hajiya ai ya mace ce aka kawo kuma da aka kawo ta inda bata karbi yarinyar ba ba a san irin tuhumar da za a yi mata ba amma ta karbi yarinyar ba fi kowane fa sirri bane fa mace za ta sani namijinta fa ya kamata mu gane wannan ba kowane sirri bace akwai sirrin fa da suke boyewa suna ganin cewa idan mace ta sani suna ganin ya ragu kuma ba gaskiya bane Sheikh Mahajadina a kai daga Kano kake kuma wannan abin ya faru a jihar ku ta Kano yaya kuka ji da wannan labari ai a lokacin da na ji wannan abu na shiga tashin hankali na shiga tashin hankali mukura tashin hankali don ban taba shiga tashi hankali irin wannan ba jihar kano gaba ɗaya mun shiga tashi hankali najeriya da masu sassan duniya an shiga tashi hankali yanzu shi kenan ba ka da wata kariya yaron ka ka tura shi makaranta an ɗauke shi an sace shi yanzu to ina ina menene mafita ya za mu yi kenan da al'ummar mu ina ne mafita idan baka kai ɗan ce idan kai wa ɗanka wanka ka ba shi abinci ka ci da shi makaranta za ka kai shi nan ne kake ganin inda zai samu tarbiyya idan ya samu tarbiyya domin ya ta taso al'umma ta zama ta gari to idan har za a dinga duk abin da aka ce ya lalace na bangaren makaranta to idan ya lalace bangaren makaranta to ina ne kenan za ka kai inda za a samu mafita kenan kin ga ba kana hulɗa da mutane da yawa a matsayin ka na mai fashin baki a al'amuran yau da kullum me kake ganin yake sa matasanmu su shiga irin wannan yanayi To na farko dai abin da yake ka matasanmu suke shiga irin wannan sace-sace kidnapping da irin wannan abubuwa da kwacen waya da waye wasu rashin aikin yi yakan sa su wannan abu babu sana'a yi sun taso babu da kuma son zuciya amma shi wannan da aikin yin shi yana da mu'amalarsa iya koyowa makaranta duk irin rufin asiri komai yawan iyalansa za ta rike shi wannan san zuciya ne da san rai ya sa ya aikata wannan abu da kuma kila kwaɗayi ko kuma kwaɗayi son zuciya da kuma san rai shi yake ka irin wannan abu sace sace kwashen waya gashi nan gaba ɗaya ya damu arewacin mu baki daya musamman jihar Kano kullun kullun sai ka ji an ce an kwace wani waya an yi kidnapping din wane an zarewa na wuka an kwata ma waya kullun abin da muke ta fama da shi kenan musamman a bangaren mu jihar Kano kullun sai ka ji irin wannan abu a sai ka ji a police station sai ka ji yan sanda sanar sai ka ji a gari sai ka ga wani a titi ma yana kuka ya kai iyaka yanzu a jihar Kano a idan mutane a gaban kowa a tsakiyar kasuwa za su tawo su kwace wa mutane idan suka tawo suka zazzara wuƙaƙe kana ji kana kallo hajiya akwai a jakshin ɗin da a Kano jakshin guda biyu yanzu ana yawan yin haka za su zo da yamma idan 'yan kasuwa sun taso idan in kasuwa ta to kawai za su zo idan danja ta tsayar kawai za su zo su sama da hamsin wasu su tsaya can wasu su tsaya can duk bangaren da traffic bai saki ba za ki ga abu sun zazzara wuka suna buɗe guga mai wuka ga mai buya rike ka sa waya to jami'an tsaro ba sa ganin su jami'an tsaro suna ganin su suna yin nasu daidai gwargwaro amma da al'ummar da aka ce ta zama haka a biyan yawa jami'an tsaro ya ce. da sun to ba da sabarin zo gare ka hmm. kai a nan kai ne ƙwararre wanda ya san kundin tsarin mulkin ƙasa a nan kana ganin waɗanda wannan abin ya shafa ya kewaye najeriya ba a akan hanifa kaɗai faru a kano ba an samu asama'u a zaria an samu wani yaro da yanzu haka muke jin labari muna jira a tantance mana Ɗan shekara uku da aka ce ya faru a yammacin ƙasar nan shi ma to wai barista ba a tauye haƙƙin waɗannan yaran ba? To na ɗaya dai duk wanda ya lura da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan. Tun lokacin annabi Adamu zuwa yanzu ba mu taɓa ganin bala'i da rashin kwanciyar hankali ba kamar yadda muke gani yanzu. Kuma ba komi ya kawo mana wannan abubuwa ba sakaci ne na hukumomi. shine ya kawo mana wannan abubuwa akwai sakaci na hukumomi akwai sakaci na iyaye su kansu akwai sakaci na malaman addini hukumomi dai sakacinsu shine ya kai ga ƙasar nan yanzu mutane suna karya doka suna yin abubuwan da suka ga dama akwai sanyi wajen yin hukunci an kama tirela tirela kowa ya sani kwantena kwantena na bindigogi da alburusai an kama mutane daban-daban ana nuno su a kafofin talabijin da rediyo da watsa labarai an kama wannan a matsayin waɗanda ake yan nafin ke amfani da su informers wani ma a ce iyayen shi je je ya ba da bayani aka kama shi an kama su daban-daban daban-daban kwaya ɗaya har yanzu ba mu je wanda aka hukunta ɗaya kenan sashi na goma sha hudu sakin sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce mafi karanci mafi karanci nauyin gwamnati shine tabbatar musu da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a kuma tsarin mulkin nan wanda aka rantsar da shugabanni na matakai daban-daban da shi shi ya ba da dama akan hurumi tun daga sashi na 33 har zuwa sashi na 44 akan yanci na ɗan adam musamman sashe na 33 yanci na kai rayuwa sashe na 34 yanci na ka mutunta a mutunta mutum mutum mai daraja ne yana da bukata a mutunta shi Allah ya halicce shi sama da sauran halitta domin yana da daraja yana da muhimmanci sannan sashe na 35 kuma yace akwai yanci na kai rayuwarka ta sirri tsakaninka da iyalinka ko yan uwanka a cikin gida ba tare da wani ya shigo ya tozarta ka ga sunan ga sunan matakai daban-daban sannan tsarin mulkin kuma yace dole ne ga kowace hukuma ta tabbatar da mafi karanci shine tsaron walwalar jin daɗin jama'a sannan kuma a tabbatar da adalci ga wanda aka zalunta. To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi yar fafutukar kare harkokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar sai kuma Sheikh Muhajadina Sani Kano. da wakiliyanmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwar nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.